rigakafi ya halatta a musulunci me rigakafi rigakafi ne tare cuta kafin ta zo in kana magana rigakafi ne ga baki daya abinda ake ce rigakafi ne tare cuta a magance ta a yi mata magani tun kafin ta zo dama magani kala uku akwai himyatun akwai wiqayatun akwai ilaju himyatun Shi ne likita ya ce maka ka daina cin kaza ka daina cin kaza ka daina shan kaza ka daina yin kaza himya ake ce masa idan ka nisanci wannan suna cewa alhimyatu ummu dawali wal ma'idatu ummu da'i babu maganin da yake alhimiya a ce kakkaci abu kaza ko kakkai abu kaza himya kenan magani nau'i na biyu shine alwiqaya ana tsammanin ciwon zai zo sai a ba mutum magani a ce ya sha saboda ta ciwon ya kama shi sai nau'in magani na uku shine al'ilaj ciwo ya riga ya zo sai a shan magani ko a shafa ko a yi wanka da shi malamai suka ce wiƙaya wato rigakafi ya halasta ai alkar ɗin da kake yi rigakafi ne an umarce ka da ka riƙa yin zikirin safe ka riƙa yin zikirin yamma duk me su domin su tsare ka daga abin da ake tsammanin zai iya cutar da kai sannan ai ga ga rigakafi ta cin dabino guda bakwai annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya wayi gari ya ci dabinai guda bakwai na madina da ake ce masa ajuwa to sihiri ba zai kama shi ba a wannan yinin nasa me wannan rigakafi iyaka in kana tambaya ne a game da rigakafi da ake yi a duniya to wannan akwai siyasa a ciki ya danganta da yanayin yadda aka kalli abu akwai siyasa ta duniya a ciki rigakafin eh, me kuke ce mishi shan inna polio rigakafin wannan mai sunanta bakon dauro da makamantan cututtukan da kasashen duniya ko majalisar ɗinkin duniya ta ba su muhimmanci in wannan kake magana a kai to akwai siyasoshi da suke da alaka da su amma asalin rigakafi a musulunci musulunci ya yi da rigakafi mun gane wallahu a'lam wannan yake cewa don su